a wani yanayi na ba sabon ba rundunar 'yan sandan jihar taraba ta ce ma za ta tabbatar da aiwatar da wannan sabon dokar hana kiwo da ke ci gaba da jace ce kuce a ciki da ma wajen jihar taraba wannan mako na zuwa ne yayin da wasu rahotanni ke cewa wasu jami'an tsaro tuni suka soma amfani da wannan dokar wajen tatsar makiyaya walau a mota ko kuma bishashe batun da magungiyan makiyaya ke cewa ba za ta saboyi bindiga a ruwa to sai dai kuma rundunar 'yan sandan jihar ta bakin kakakinta david misal ta ce za ta sa ido wajen aiwatar da wannan doka kuma duk wanda aka kama yana kare dokar to fa da za a kama shi. Cewa doka idan an riga an yalwatar da doka ana misali ko doka ne wanda ta fito daga tarayya ko doka ne wanda tana cikin state ko doka ne wanda an muna kiran shi bylaws wanda ke na local government duka doka idan an riga an sa hannu ta zama doka dole ne jami'an tsaro su tabbatar da cewa an tsare doka. So mu musamman duk dokan da aka riga aka kafa kuma an bi shi bisa da kaida doka ta zama tana aiki ba mu da wani abu da za mu yi banda mu tabbatar da cewa dokan da aka kafa ko daga ina ne in dai an kafa doka dole ne eh, jami'an tsaro su tabbatar da cewa an tsare dokan so mu nan abin da muke yi shine mu tabbatar da cewa duk dokokin kasar nan wanda aka kafa gwamnati suka kafa mu tabbatar da cewa mun tsare eh wai misali kamar wannan dokan hana kiyo doka ne da ana ta cece kuce a kai kuma ana batu a kotu da sauransu ma taraba gashi kamar ana amfani da su yan sandan wajen aiwatar da dokar kowane doka in dai doka ta ya ta zama doka dokan kasa da mun an ba mu cewa mu mu tsare dokan kasar nan mu tabbatar da cewa an bi doka da oda so idan dai akwai dokan da aka kafa kuma an riga an sa hannu ya zama doka dole ne mu tabbatar da cewa aiki ne wanda aka sa hannu mu tabbatar da cewa an bi dokan nan sannan idan kana magana cewa magana tana kotu ko idan magana tana kotu ka san mu yan sanda duk hukuncin da kotu ta ta ta yanka idan ka rubuto mana dole mu bi doka mu da mutane to sai dai koyan da ma aka so ma aiwatar da wannan doka yanzu haka ma wasu kungiyoyin al'umma a jiya sun fara mai da martani barista Muhammad Bello Mustapha na kungiyar ci gaban Taraba ta Taraba Concern Citizen Forum ya soki matakin so ma aiwatar da dokar a wannan lokaci da ma kasar ke fama da tashi-tashi hankulan da ke nan saba da rikicin makiyaya da manoma farko tukuna dokar ba ta da ainihin mazauna domin ba dokar kwarai ba ce ya saba kundin tsarin mulkin najeriya da ya tanadar a ainihin gaba na hudu ainihin sashi na 36 har zuwa 41 ya tabbatar wa mutane cewar ainihin 'yan ƙasa suna da damar rayuwansu kuma su ci gaba da ainihin mu'amalarsu da kasuwancinsu ba tare da tsangwama ba in dai har ba su taka dokan kasa ba to yau sai aka wa kuma suna da dama dan kasa na da daman ya tashi daga garin da yake ya garzaya zuwa wani gari wanda ba nashi ba don a kasa a kundin tsarin mulki duk dan kasa dan kasa ne zai iya zuwa ko ta ina kafin kosoma aiwatar da dokar sai da gwamnan jihar taraba a kitaddare disan isyaku ya ko gana da manyan sarakunan jihar domin bayyana musu yadda za a gudanar da dokar da kuma rawar da ake son su masu taka to wai koya lamarin yake honorable emmanuel bello tsohon kwamishinan yaran labarai ne a jihar taraba wanda yanzu ma ke cikin hadiman gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yaran labarai ya ce ai makauniyar fahimta kawai wasu ke ma wannan doka dokan ba ta ne ba ta da wani dukkan mini ko wani damuwa eh, kuma doka ne da aka kafa so da yanzu shiga gonakin mutane ana so a hana wannan interaction domin fada da ake samuwa domin mutane ne in su shiga gona wannan ita wannan dokan yanzu ta hana irin wannan tafiyan da za su ce shanu ana yawo da su duka ina dokan ta ce a a da su a wuri daya kuma ka san ba yau ma aka fara yin wannan abun ba ko tun da nan tarabin mu ba sai yau muke ake yi da su sani a wuri ba you know a yi da su a yi da ake kira rai wato ko tun da ma ana yi da su a cikin ruga ko kuma garki in ka je mambila wato jambu kenan can fulani da suke gun ko tun da ka fi ma a mu. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.